وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آه يومنا تقص قوتا شعبان هجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقص كوتركو بقي بقي تو بقي قوتا شعبان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1437 na albashi kuma sha 14 ko hudu ga watan biyar miladiya 2016 ci gaba da karatun na littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min takbiri ila taslimi ka annaka taraha littafin Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala muna cikin dai abin da ya shafi ababen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan karanta a cikin sallolinsa yau za mu tashi sallah ta biyu ita ce salatu zuhuri haka ne ku sai kulli mu'allif rahimahullahu ta'ala salatu zuhuri sallah azhar yace wa kana sallallahu alaihi wasallam ya qara'u fi raka'atayn al-ulayayn bi fatihatil kitabi wa suratayn wa yatawwilu fil ula ma la yatawwilu fi thaniya mala yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yin karatu a rak'o'i guda biyu na farko na sallah zahar, yana karanta fatihatul kitabi ko wa surataini da kuma surori guda biyu ma'ana kowace raka'a yana karanta fatiha da kuma me da kuma sura sai ya ce tsawil fil ula ma la fi thaniya manzo Allah yakan tsawaita raka'a ta farko irin yadda baya tsawaita ta biyu wannan hadisin hadisi ne da Imam al-Bukhari ya fidda shi da Imam Muslim hadisin Abu Qatada al-Ansari Allah ya kara masa yadda shi yake faɗa cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya qara'u fi zuhuri tirrakatayn al-ulayn bi fatihatil kitabi wa suratayn yace wa yaqra'u fil ukrayn bi fatihatil kitabi wa yatawwilu fil ula ma la yatawwilu fil thaniya abu qatara ne yake cewa manzon Allah yana karanta a raƙo'i guda biyu na farko na azhar yana karanta sura a fatiha da kuma sura ya ce amma a raƙo'i guda biyu na ƙarshe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta ne yana karanta fatiha sai ya ce yana tsawaita raka'a ta farko fiye da yadda yake tsawaita raka'a ta biyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin imam al-bukhari ya fitar da shi haka nan imamu muslim shi ma ya fitar da hadisi ya ce wa kana a hayanan wani lokacin ma manzan Allah ya kasance ya tsiluha yana tsawaita sallah a zahar ɗin hatta annahu kana salatin zuhuri to har ma yakan kasancewa ana tayar da sallah a zahar fa ya zahabu zahibu ilal baki'i. wani mai tafiya daga masallacin bai tafi baqi fa ya qadi hajatahu a can baqi ɗin kuma ya biya bukatarsa thumma ya'ti manzilahu sannan ya zo gidansa summa yatawaddau sannan ya alwala summa aci, sannan ya zo masallaci wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi rakatil ula mimma yatuluha duk annabi na raka'a farko saboda yadda yake tsawaita ta kaga annabi ya san mamun sa ko yawwa mamun suna da nishadi wajen ibada in za ka yi mutane wannan a yanzu ai da matsaloli ko <laughs> wani lokacin manzala kan yi haka kaga ce a hayanan wani lokacin manzala kan yi haka wani hadisin abu sa'idin ne alkudiri allah ya kara masa yadda musulmi ya fi da shi cikin sahih da kuma Imam bukari cikin juzuwar qira'a hadisin Abu Sa'id ne a hadisin qaza'a ne yake cewa ataitu Aba Sa'id wa huwa makfurun inda yace na zo gurin Abu Sa'id mutane sun taru a gurinsa saboda tabi'ai sukan taru gurin sahabin manzon Allah dan ɗaukar ilimi musamman irin sabon da suka shahara irin su Abu Sa'id din irin su Abu Huraira irin su Ibn Mas'ud irin su Ibn Umar irin su Anas dan Malik kaga wannan sun shahara da yada ilimi to tabi'ai sukan taru a gurin su yace lokacin da zo an taru a gurin sa yace ta falamma tafarraqa nasu anhu yayin da mutane suka watse gabarin Abdullahi dan Abu Sa'id yace sa as'aluka amma yas'alu an kannas ce zan tambaye ka dangane da abin da mutane suke tambaye ka kai fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli ya manzan Allah yake yin sallah kaga wannan ke nuna ma sabon annabi da waɗanda suka biyo bayan sabon annabi sun san duk wata ibada sai an koya gurin wa kenan gurin manzan Allah ai ya ya taso ya ga sabai suna sallah ko amma kuma yake tambaye sa a gaya masa ya manzan Allah yake shine Abu Sa'id ya ce masa a'a in na gaya ma ba zai zama maka alkhairi ba me yake nufi ma'ana ka ji sallafa akwai tsawo sai yake gaya musu wannan hadisi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yake tsawaita Sallah a zahar, har mutum ya tafi zuwa baki'a ya biya bukatarsa sannan ya dawo gidansa ya yi alwala sannan ya zo masallaci ba fa ana raka a ƙarshe ba manzon Allah yana raka a farko sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka in kana liman in kana jin mamun bayanka bayanka suna da caji da nishadi na ibada wani lokacin kakan iya yi musa haka ko amma idan ka san da matsala to mu ɗau hadisin ainihin a Usman ibn Abdul As da manzo Allah ya ce waqtari bi ab kai sallah ta mafi raunin su dan in kai sallah ta mafi rauni to kuma mai karfi zai iya ɗauka wannan sallah ne wa kanu yazunnuna sun kasance suna zaton annahu yuridu zalika an yudrika nasr raka suna tan cewa manzon Allah yana nufin hakan dan me dan mutane su raka a farko kaga wannan suna zato din hadisin da ne hadisin da ne ibnu da'ama as-sadusi ba sahabin ba sahabin abu da sunansa al-hafiz ibn hajar ya kawo ruwaya cewa ruwa daga abdurrazzaq daga ma'amar daga yahya a ƙarshen hadisin da makaranta na farko da wannan lafazin yace na annahu yuridu bidhalika an yadrukan nasu ar-raka'a muna can manzo Allah yakan tsawaita sallah din ne raka'a farko dan mutane su riki ainihin wannan raka'a din ta farko wannan magana ce ta Yahya ibn Kafir ba magana ce ta sahabin ba da haka zato ne suke annabi yakan yi haka dan me dan mutane su riki raka'a akwai hadisi cikin sunan abi dawud hadisi abdullahi bin abi aufa Allah ya kara masa yadda da yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu fi rakatil ula min salati zuhri hatta la yasma'u wa manzo Allah yana tsayawa a raka'a farko ta sallah azhar manzo Allah baya yin ruku'u yana tsina ta karatu har sai ya daina jin motsin kafafuwa kaga in wannan ruwaya ta inganta ta karfi waccan magana ko kenan baya ruku sai ji alamar an gama zuwa an samu raka'a illa iyaka dai ruwaya din tana da matsala ruwaya ce wacce akwai majhuliya isnadin ta ruwaya ce wacce bata inganta ba amma shek Nasiruddin Albani kamar yadda na gani ya kawo a cikin sifatu a asal sifatu salatin nabi ya karfafi ta da ruwaya din yace wacce ruwa din ruwayar Shar bin Hausha ruwaya Shar bin Hausha ita ma ruwaya ce tana da rauni tunda Shar bin Hausha da ifi a zance mafi inganci to sai zama kenan in ka hada wacce ruwa ta shahar bin haushab da wannan ruwayar ta abu daud sai zama ta taqawwa wa tattaki ila jarratul hasanun ligairi sai zama ruwaya ɗin ta karfi ta kai darajar yi aiki ne ta sai zama hadisun ne hasan Ligairi kamar yadda shi ma mal abin da ya faɗa kenan wa kana yaqra'u fi kullum min ar-rak'atayn qadar 30 aya manzo Allah sallallahu alaihi Sallam ya kasance yana yin karatu a dukkanin rako'i guda biyu da sallah azhar qadar 30 aya gwargwadon aya talatin ƙadar ƙira'ata alif lam tanzil gwargwadon dai karanta alif lam tanzil as-sajara kenan ko sai kuma ce fi hal fatiha kuma a ciki akwai fatiha wani lokacin annabi alaihi salatu wasallam yakan yi azara haka shi ma wannan hadisin hadisin Abu Sa'id ne Allah ya kara masa yadda da yake cewa kunna naziru salata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi zuhuri wal asal yake cewa muna kirdadan sallar Allah azhar da la'asar fa nahzuru qiyam rasulullahi fi duri arrakatin ƙadar qadar qirati 30 aya yace sai muka yi kirdadan rako'in manzan Allah na farko guda biyu a sallar azhar manzan Allah yana karanta gwargwadon a kowace na karanta gwargwadon aya talatin gwargwadon alif lam tanzil kenan sai ce kuma wa razna qiyamu fil ukhrayni sai muka yi irdadan kuma me manzon Allah ke karanta i guda biyu na ƙarshe ala nisfi min zalika shi kuma yana karanta rabin haka kaga wannan sai ne kenan a i guda biyu na ƙarshe anan an karanta Fatiha da me kenan da sura tun daga Fatiha din ga aya 30 ko an ce kuma a rako'i guda biyun ƙarshe Fatiha in gwargwadon rabin haka kaga aya nau kenan goma sha biyar wannan shi ne kenan a nan annabi ya karanta fatiha kuma ya karanta sura ko wanda za mu zo wannan maganar nan gaba insha Allah to sai ke cewa kuma waran za mu fil asri kuma mai kirdadan tsayuwar manzon Allah sallallahu alaihi sai ce ala nisfu min zalika ita kuma rabin tsayuwarsa ta rawi guda biyun karshe na sallah azhar yace ita ma kuma mun yi kirdadan rako'i guda biyun sa na ƙarshe na sallar la'asar kuma dai ala nisfi min zalika nan ma dai gwargwadon rabin haka kaga wannan sai nuna kenan annabi alayhi salatu wassalamu a wannan hadisin da muka karanta na Abu Sa'idin cewa manzo Allah rako'i guda biyu na na farko na azhar yana karanta gwargwadon aya 30 30 kaga wannan sai nuna kenan da raka'a ta farko ta biyu wace ta fito ta tsawo kenan kowace aya nawa aka ce to za a ci tabar kuta biyu da tsawo daidai suke shi sa hadisin da muka karanta na farko hadisin abu qatada kana ya tsawila fil ula ma la ya tsawila fil kaga zahirin hadisin karar abu qatada yace Manzala yana tsawaita ta farko akan ta nawa akan ta bi shi sa malam albani Allah ya masa rahama yace wannan ba ko da yaushe bane ya ce domin hadisin Abu Sa'idin shi ne wannan kenan ya nuna cewa da raka a farko ta biyu daidai ne ka kenan wani lokacin kenan yake tsawaita ta farko akan ta biyu amma wani lokacin fa daidaita su yake to wannan ya kawo malamai suke da sabani dangane da haka din imamu a imamu nawawi cikin sharhin muslim yake cewa hadha min maktalafa ulama fil amal bi zahirihi yace wani na cikin abin da malamai suke yi saɓani wajen yin aiki da zahirin sa cewa annabi yana tsaye ta farko a kan ta biyu sai ce wa huma wajhanil ashabina yace mu malaman mu ko malaman ba mu na shafiya suna da fuskoki guda biyu yace sharu ma indahum la yadawil abin da ya fi shahara a gurin su ba za a tsaye ta farko ba da ta farko ta biyu zai zama daya suka ce a can da aka ce annabi yana tsaye ta farko a kan ta biyu suka ce ba funta tsawo te ba da me take funta tsawo suka ce tana funta tsawo ne da du'aul istiftahi ga a raka ta biyu bayan du'aul istiftahi a raka ta farko ake ko sai suka ce a nan take ta tsara ta tsawo ba wai a wajen karatun qur'ani fi ta tsawo ba sai yake cewa wal hadisu muta'awwilun ala annahu dawwala bidu'al iftitahi kamar na faɗa yanzu suka yi tawilin hadisin cewa ta fi tsaunar da wal istiftahi wata awuzi da kuma ta'awuzi da ake yi lal qira'a ba dan karatu ba wannan shine fuska ta farko yace afani fuska ta biyu annahu yustahabu tadawul qira'a fil ula qasdan yace magana ta biyu shine an so ka tsawaita karatun raka'a ta farko akan ta biyu kuma ƙasdan kana ta ne an so ka yaka musabi ne sai ce wa hadha huwa sayyidul muwafiqu bi zahir hadal hadith yace wannan magana ce magana mai inganci ita ce zababbiya kuma ita dace da zahirin wannan hadisi to sai dai kamar yadda na gaya muku wani lokacin ne annabi ya kan yaka amma wani lokacin yana daidaita su saboda wannan hadisi na makaranta na Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda wannan hadisin Imam Ahmad ya fitar da shi da Imam Muslim to ina ji gaba ɗayan mu kowa a gaban saunari shi ne a gaba ya ƙara'u bis sama'i wa ko to akwai kuskure duka in ka koma can asal ɗin ba wannan hadisin ne a gurin za ku ga a gaba can mal albani yi wani babi wujubu qira'atil fatiha fi kulli rak'atin ko a asali babu wannan babu babu shi a asali babu shi kun ga babu? to yanzu a wannan babu ka ɗauko hadisin da ya ce wa kanu yasma'una minhu nagamata bisa bisa marabbikal a'ala an gane wa hal ataka hadisul gashiya to wannan hadisin shine anan kafin wannan wannan hadisin ne anan amma wancan babun asali babu shi an fahimta don haka ina ganin za mu ɗauko wancan hadisin mu karanta shi domin shi ne ana saboda waccan waccan a a a tarjam da aka kulla ba ta ma da mahalli a gurin saboda idan kuka kula ku koma ku ganta cewa aka yi babu jubi qira'atul fatiha fi kullar katin haka ne to me ka wannan hadisin na kanu isma'una min nagama bi sabi simar bikal a'la wala ta ka hadisin gashi yana magana fatiha anan. me ya kawo wannan hadisin ya qara'u bis sama'i zatil buruj wa bis sama'i wa tariq me ya kawo shi magana fati aka ce ko me ya kawo hadisin gaba wa ne qara'u bil layli idha yaksha wa'annan guda biyu maimaita su yi anan kuskure ne ina ji ko wajen bugu amma a can suke shi yasa zaka ya kawo su a can kuma farkon hadisin na cewa wa qad amara musu salatu bi qira'ati fatiha fi kulli raka'atin shi kuma wannan shi kuma yana wannan babu qira'atu sallallahu alaihi wasallam ayatin ba'da al-fatiha fi ukurayni shi kuma anan yake haka ina kyautar san wajen bugu ne aka samu wannan kwarakwara amma an koma can asalin littafin asal sifatar salatin nabi za ga wancan hadisin na cewa suna jin nigima gurnani na karatun manzala yana karanta sabbi su marbikar ala wa ala ta hadithul gashiya to anan gurin yake an fahimta ko yanzu mu ɗauko shi mu dare shi nan kenan sannan kuma za ga shi nan kansa nan wa kana yusmihul ayata ahyanan manzan Allah na jiyar da su aya daya ahyanan wani lokacin shi ma za ga anan yake aya kai can anan yake aya kai can shi kuma yana ina yana nan ƙasa me ya kawo kanu ya rufuna qira'atu fi zuhri wal asri bi tirabi lihiyatihi to daga shi kuma sai wancan hadisin da aka kawo shi a can da haka zamu kowanne zamu ɗauku shi mai da shi gurin da yake a haka zamu karanta yanzu zamu karanta wancan hadisi yace wa kanu yasma'una minhum nagama bisabbi ismi rabbikal a'la ce sun kasance suna ji daga manzon Allah gama irin karamar ka ji gurnanin karatun mutum suna ji yana karanta sabbi ismi rabbikal a'la a ina a Azahar. wa hal taka hadithul gashiya da kuma hal ataka hadithul gashiya hadisin Anas dan Malik ne Allah ya kara masa yadda yana cewa kanu yasma'una minhu sallallahu alaihi wa sallam an nigimata bisabbi sima rabbikal a'la wa hal ataka hadithul gashiya Anas dan Malik ce sun kasance su suwa kenan sahabban manzon Allah suna jin manzala a zahar ka san in mutum yana karatu a koyi wani lokacin zaka dinga jin gurnanin karatun ka fanci me yake karanta to sukan ji a azhar manzo Allah ya karanta sabbi sima rabbikal a'la a raka'a ta farko a raka'a ta biyu kuma manzo Allah ya karanta hal ataka hadithul gashiya ibnu kuzaima ya fitar da wannan hadisin da al-baya'ul maqdis duk sun fitar da wannan hadisin da isnadi wanda yake isnadi ne ingantacce yace wa ahyanan mu koma can kenan wani lokacin kuma ya qara'u bis sama'i wa tariq wa wasu samai zatil wani lokacin a sallah azhar manzo Allah ya karanta was-sama'i wa tariq kuma ya karanta was-sama'i zatil buruj hadisin Jabir bin Samura Allah ya kara masa yadda ya faɗa cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qara'u fi zuhuri fi rak'atayn al-ulayn bis-sama'i wa tariq was-sama'i zatil buruj hadisin samura bin jundu a ah, jabir bin samura ani jabir bin samura hadisin abu dauda ya fitar da shi da tirmidhi tirmidhi ya inganta hadisin haka nan ibnu kuzaima shi ma ya inganta hadisin to mu ƙara koma can wa ahyanan ya ƙara'u bil layli idha yaksha an ga gurin wani lokacin manzala yana karanta wallaili ya sha wa nahwaha da makamancinta a cikin sallah azhar ka kenan karatun na annabi mataki mataki ne wani lokacin ya yi dogo ko wani lokacin ya yi tsaki tsaki wani lokacin kuma fa gajere maiki a sallah azhar shi ma na hadisin hadisin Jabir ibn Samura Allah ya kara masa yadda shi ma zo da irin wancan lafazin na karanta cewa Manzala ya kasance sallallahu alaihi wasallam yana karanta azhar yana karanta a wallele da yaksha wa nahwaha da makamancinta to kaga ya kashi anan nan mako kuma ya kai shi can wa rubbama qara'a idza sama'un shaqqat ce wani lokacin manzala yana karanta idza sama'un shaqqat wa nahwaha da makamancinta da a sallah azhar ibnu kuzaima ya fitar da wannan ruwaya din a cikin sahihinsa sai ce wa kanu ya arifu a ta fi zuhuri wal asari bi tsirabi lihiyatihi wannan mun karanta a baya ko sun kasance suna gane karatun manzon Allah a azhar da la'asar da motsin gemun manzon Allah me yasa aka faɗi wannan domin azhar da la'asar aya ake karatun su a sarrance to kaga tunda a sarrance ake ya aka sai gane annabi na karatu kaga sun gane ta wacce hanya din sun gan yana tsaye duk da suna bayansa amma tun da manzala da kaurin gemu ko za ga gemun yana motsi alamar yana karanta wani abu da harshensa to shine ibn hajar yace to amma ai zai iya yiwa wani zikirin yake yi ba qur'ani yake karantawa ba ce eh inda suka gane qur'ani ne saboda hadisin abu qatada wanda ya kawo shi a kasan wannan yace manzan Allah yana jiyar da su aya ɗaya ko wani lokacin kaga da wannan kenan sai gane manzo Allah ne yake karantawa Qur'ani sannan banda wannan kuma ai akwai guraren da a fili ake karatu kamar sallar asubahi kamar ko guda biyu na farko na magarba ko da ko guda biyu na farko na isha kaga a me ake yin karatu a fili kaga da nan ma za su gane cewa a irin wannan tsayuwar a daidai wannan lokacin me ake yi kenan Qur'ani yake karantawa shi sa sai ga motsin gemun manzon Allah suka gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan yana yin karatun alqur'ani hadisin kabbab bin arad kaga shi abdullahi dan abbasin kamar da ruwa suke cikin sunan abi daud Dake shi ba babba bane yaro ne ba a can gabe yake tsayuwa ba an tambaye shi annabi yana karatu a za da la'asar wata ruwa yace baya yi wata ruwa yace bai sani ba amma kaga su wannan da ke manya ne za su yi shiga sawun gaba sai sai gane cewa annabi yana karatu ta hanyar ne ta hanyar motsawa gemunsa to wannan kuma kamar ainihin ishara ne ka gane cewa da aka ce ana karatuwa a tarce ba wai da zuciya ake yi ba ko shi abin da mai risala ya gaya maka Ya ce ne karatun koyi yace huwa ma da bihil Shi ne abin da harshe yake motsawa da shi dan wani za a ga mutum yana sallah azhar ko la'asar lokacin sai ya gan shi gum ko sai dai ga yana ta intiqalat ya sunkuya ya miƙe amma bakinsa kwata kwata harshen sa baya motsawa wai sai ce ma ai a zuci yake karatu ana karatu a zuci ba a karatu a zuci zuciya me take ita tunani take yi zaka ko da an ce a tarce za a yi karatu to dole sai harshe ya motsa sannan ya zama karatu wanda in dai zaka yi kuma in dai kana da gimu sai an ga yana motsawa sai an ga yana motsawa wannan hadisin mun riga mun karanta shi dama bukari ya fitar da shi da abu dawo to wancan hadisi shi ma yana nan da yace wa kana yusmihul ayata ahyanan wannan hadisi Abu da ne wanda muka fara karantawa hadisi Abu kata ne wanda muka fara karantawa a yau wanda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karatu a sallar azhar rakoi guda biyu na farko da sura ko yana karanta Fatiha da sururi rakoi in karshe kuma yana karanta Fatiha yana tsayar ta farko akan ta biyu sai yace wa kana yusmi'una ayata ahyanan sai ce wani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana jiyar da mu aya ɗaya wani lokacin manzon Allah yakan jiyar da mu aya ɗaya kaga ya bayyana ta ajita a gurin da kuma karatu a ina yake yi a ɓoye shi yasa al-hafiz ibn hajar yace wannan ke nuna cewa idan mutum yayi karatu a ɓoye a gurin bayyanawa ko ya karatu a bayyane a gurin ɓoyewa ko da yana sanane sallarsa ta inganta ba kabala ta ba wa da akansa shine kuma abinda in ka koma cikin sirrul sabul salam shine abinda sanani ya faɗa shi ma ya hujja da wannan hadisi haka na ibn hajar yace kuma wannan hadisin raddi ne kan da cewa sharadi ne a gurin kara a gurin da za a yi karatu a sirrance to kuma sharadi ne kai karatun a sirrance ce wannan hadisin raddi ne akan sa dan idan ya zama sharadi gurin da za a yi karatu a ya zama kuma sharadi ne kai a koyan to idan baka ya ɓoye ba kabal ma ko ba da za su wadatar ba za su wadatar ba tunda menene ashar ma zamu min adamihi al-adam wala ya zamu min wujudihi al-wujud wala adamu li zatihi wannan shine sharadi a shari'a in ana ke kaza sharadin kaza ne me sharadi shine abin da rashin sa ya lazantar da rashi amma kuma samun sa bai samar da samu ba ko bai samar da rashi ba wataƙila sai ne misali abin zai fito muku yanzu misali alwala shar'i ce ta me ta sallah kaga tun da shar'i ce in an rasa alwala an rasa sallah ko ba a rasa ta ba da za ka zo kai kwana kana yi sallah ce amma kuma kawai samun alwala ya samar da sallah dan kai alwala bai zama kai sallah ba ko to wannan shine shar'i to kaga in ka ce inda ake karatu a koyi sharaɗi ne ai karatun a koyi to idan ba ai karatun a koyi ba ba sallah Ana kuma annabi alaihi salatu wasalam wajen karatun koye ne sai ya bayyana ko kuma sallah ta inganta ko bata inganta ba ta inganta shi yasa dan mutum ya gurin boyewa ko da da gangan ne ba ma da rafkanuwa ba sai ka bayyana ko wajen bayyana ka koyi ba wani kabul ba bai waccan abin da ka karanta tun a preliminary education sai ka ajiye shi dama ka karatu yake ko ana ƙara gaba ne yawwa ana ƙara abubuwa da ka karanta cewa man jahara fi sirri sajada ba'da salami ko wa man asarra fil jari sajada qabla salami to Allah ya baka hakuri ba maliki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayyanawa sai ce qira'atuhu sallallahu alaihi wasallam ayatin ba'da al-fatihati til akhiratayn karatun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na wasu ayoyi bayan Fatiha kuma rako'i guda biyu na ƙarshe abin da muka saba rako'i guda biyu na ƙarshe me ake karantawa Fatiha to za mu ji manzan Allah ya karanta Fatiha da sura a rako'i guda biyu na me na ƙarshe sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malici wa kana yaj'alu raka'atayn al-akhiratayn aksar min al-ulayni qadaran nisfi ƙadara kamsa asharta aya yace manzo Allah ya kasance yakan sanya rako'i guda biyu na ƙarshe a ƙasar minal ulaye ne su zama su ne mafi a kan na farko ma'ana sun fi su gajarta ko sai ce qadar nisf gwargwadon rabi ƙadara kamsa asharta aya gwargwadon aya goma sha biyar wannan wani hadisi ne hadisin abu sa'idin ko wa na karanta ma manzo Allah rakoyi guda biyun farko yana karanta ko raka'a gwargwadon aya talatin ko alif lam tanzil a rakoyi guda biyu na karshe ka ce rabin haka ka gwargwadon aya nawa kenan aya sha biyar yanzu wannan ya tabbata annabi ya karanta sura kenan ko bai tabbata ba ya karanta su ayoyi na sura to wannan matsalar ta a karanta wasu ayoyi ko a karanta sura a rako'i guda biyu na ƙarshe matsala ce wacce wasu malaman suka ce mustahabi ne wasu malaman suka ce ba mustahabi ba kamar shafi'iyya suna da wannan ƙaunin duk guda biyu ba'adu shafi'iyya sun ce yustahab mutum yi haka amma kuma bangare guda wasu su mace a'a ba mustahabi ba ne shi sa har a cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai wannan sabanin wasu suna ganin za a yi wasu suna ganin ba za a yi ba daga cikin wanda suke ganin za a iya ƙara sura a rako'i guda biyu na ƙarshe akwai wa akwai abubakar Allah ya ƙara masa yadda imam mali ya fi da ruwa cikin muwaɗa malikin ko da sinadi ingantacce abubakar Allah ya ƙara masa yadda a sallan magarba raka'a ƙarshe bayan ya yi fatiha sai karanta ne rabbana bana tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab yakan karanta wannan kaga wannan ke cewa ba kususiya ce ta manzon Allah ba kenan sabai sun fahimci wannan wani abu ne masharo ko wani abu ne shari'a ta shar'anta shi za iya za a iya kuma za ga bayan shi ma wasu cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da arawato irin wannan a gurin kamar Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara masa yadda an rawaito shi ma yakan yi haka kamar Abdullahi dan Mas'udin kamar Abu Sa'idin al a Anas dan Malik Allah ya ƙara masa yadda dukkanin su an rawaito wani lokacin sukan karanta Fatiha da sura arkoi guda biyu na ƙarshe sukan yi haka kaga wannan ke wani halaccin hakan shi sa har kai ka karanta a halari yace man za da sura surataini fi akira akhirataini sai sai me fala a alayhi ya ce ba komai a kai haka ba kabali kenan ba ni ba ba a akwai abu da mala albani ya kawo a ƙasa hadisin bayan ya kawo shi lamba ta shida ko ya ce imamu ahmad ya fitar da hadisin da musulun sai ce wa fil hadisi dalilun ala anna ziyarata alal fatihati fi rakatin al'akar feni sunnatun malal bane ce a cikin wannan hadisin akwai dalili da ke nuna cewa ƙari akan fatiha a rako'i guda biyu na ƙarshe sunna ne me yasa yace sunna ne saboda wa yayi manzon Allah yayi yace wa alaihi jam'un min sahaba kuma jama'a da yawa daga sahabbai suna kan haka sai ce minhum abubakar siddiq radiyallahu anhu me gaba ɗaya ke a sabon ko yace da gare sa akwai abubakar Allah ya kara masa yadda wanda in ka ɗauke manzan Allah wannan al'umma ba wanda ya kashi daraja wa huwa qawli imam shafi'i yace kuma shine qaulin imam shafi'i shi karan kansa ma sawa'un kana zalika fi zuri aw ghayraha kuma yace ba wani bambanci a azhar mutum yayi hakan ko ma a wata sallah wacce ba azhar ba yace wa akada bihi min ulama'ina almutaakkirina abul hasanat al-lukunawi yace daga cikin malaman mu na karshe karshe akwai wanda suka yi riko da wannan sunna din a cikin su akwai abul hasanat al-lukunawi ya faɗa fi taliqil mumajjid ala muwatta muhammad a cikin taliqil mumajjid da yawa muwatta ta muhammad bin hasan shaybani kun san muwatta da ruwaya ruwaya ce ko mu anan muna karanta ruwaya ruwane ne ubaidillahi ne ubaidillahi dan yahaya din ba ai shi kace kake karanta ruwaya ta ce daga babansa haya din sai daga farko ya ce ma qala yahaya qala maliku idan ruwayar yin ce yayayan kuma zai ce qala yahaya a ubaidullahi da shi kace magana kai ne karanta mu wadda wannan da muke karanta ana shi yasa in ka zo karanta suka ce qala qala yahaya shi ƙalan ta farko ta waye ubaidillahi ce ƙala kenan ubaidillahi ƙala ya ya ce ya ya ce to akwai ruwar imamu shafi akwai ruwar shi a muhammad bin hasan shaibani akwai ta ƙanabi ga sunan dai ruwaya ce ta kai 27 ko ma sama da haka to ita wannan ta muhammad bin hasan shaibani a cikin ta shi a a a muhammad bin hasan shaibani ya nuna cewa yin hakan ba daidai bane to sai shi abul hasanatul lukunawi a talikin sai yi magana a kai ƙali sai ce wa adara babu ashabina tunda kaga abu hasanatul lukunawi ba hanafi ne shi ma malam albani ya dan yankin ne shi zai ce malaman mu to kaga shi ma Muhammad bin Hassan Shaibani almajirin waye Abu Hanifa dama manyan almajiran Abu Hanifa guda biyu ne mamar bin Hassan Shaibani da kuma wa eh abu yusuf su ne wanda idan abu hanifa baya nan za su iya zama a kujerar karantar to shine yake wa agara ba'da sahabina yace sashin wasu malamanmu na babunmu sun zo da bakon abu haifa aujabu sujudu sawi ta inda suka wajabta yin sujjadar rabkanwa bi qira'ati suratin fil ukrain wai dan an karanta sura a rako'i guda biyu na ƙarshe sai ce wa qarraddahu sharrahul ya yace mai sharrar littafin amaniya yayi masa raddi shi Ibrahim al-Halabi wa ibn Abir al-Hajj wa ghayruhuma wayannan malaman sun masa raddi bi ahsan radd da mafi kyawun raddi sun bar raddi cewa ba haka bane kaga za su yi man raddi da mikirin da irin wayannan hadisa cewa dan mutum ya ƙara sura ko yi guda biyu na ƙarshe ba wata sujjada a kansa kuma kaga wannan shine ra'ayin malikiya ko shine ra'ayin malikiya dama amma su ahnaf sun nuna cewa zaka sujjada ne kenan zaka sujjada bani yace wannan bakon abu ne yasa aka yi musu raddi sai ce wala shakka abul hasan tiluku ne sai ce babu kokonto fi anna man qala bidalika duk wanda ya faɗi wannan maganar yace idan ka ƙara karatun sura i guda biyu na ƙarshe akwai sujjada a kanka ya ce duk wanda ya faɗi haka lam ya bulugulu hadis to hadisin ne bai je masa hadisin ne bai je masa domin an san wayannan manyan malaman malamai ne na shari'a ba yanda zai hadisin manzon Allah ya zo musu karara su saba masa ba zai yi ba akwai kusan hanyoyi kusan guda bakwai wanda duk zaka iya ba su uzuri da shi in sun saba hadisi to ɗayan wayannan abubuwan ne ya faru da wannan zaka gane duk mutumin da ya zo ce dole a rayuwarka wai dole dole ba za ka addini ba wai sai ka zaɓi wani mazhabi ka riƙe ta wannan bai ma fahimci addini ba kowa ya fahimci addini su wannan malaman mazhabin ba sa saba hadisin manzon Allah in ka sun saba suna da uzuri ko dai hadisin bai je musu ba ko ya je musu ta hanyar da ne ba su gamsu ba ba su karɓe ta ba wannan ya faru akan Umar mata ta faɗa da ce ba za mu bar littafin Allah saboda kaulin wata mata ko ta rike ko ta manta ba kaga da yadda da magana ta hanyar ta ba ko ma ka faɗi magana malamin ya san hadisin ya manta duk zai iya yiwa ko a ya ɗauka cewa hadisin mansuk ne tare cewa hadisin ba mansuk ba ne duk ana samun irin wannan zaka bayan da za kai hadisi ya bayyana a gare ka na manzan Allah ƙarara ingantaccen hadisi ka ce wai ba za a bi shi ba wai saboda dole sai ka rike wani mazhabi wannan kuskure ne Allah subhanahu ta'ala bai turo ma malamin mazhabi ba manzon Allah ya aiko maka ko manzon Allah nan mu muna da yakinin ba wanda ya kashi ilimi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya kashi ilimi kuma inda zaka gane kuskure ne in kace sai na rike mazhabi to a mazhabin ma ana saba sai mu yaya mun sha ba da misali da matsalar taimama ko ba ƙasar taimama ba ruwan alwala in ka ce kai ba maliki ne sai mu ce to a malikiya nan magana hudu akai ya za kai kenan ballan ya jiril ma a walan mutayammama ko arba ta qawalin yakiyanna mazhab yusalli wa yaqdi aksa ma kala malikun wal asbahu yaqdi wal ada'u li ashhaba ga ma almajirai ma malum sun saba mata ibnu qasim ce yi sallar kuma duk ran da aka samu ruwa ko kasa ya rama sai malik ce aksa ma qala malikun sun kuyar magana imam malik me sun kuyar wannan shine ba sallar ta faɗi shi kuma imam malik abin da ya faɗa ke walil asbabu yaqdi malam asbabu ba maliki ne ya riga ka malikiya yace ya qadi yace kai yi sallar sai an samu ruwan ko kasar ce taimawa ko alwala ya rama wal ada'u la ashhaba mala shabi ce a'a ba alwalar ba taimamar haka za ka yi sallah kuma muka ce mun yadda da maganar a shahabu saboda Allah ya ce mana fattaqullaha mastada'tu idan ka zo ka ce sai na rike mazaji za a tura ka ramin da ba za ka iya fita ba sai mu ce to anan ya zani duk malikiya ce ta faɗa kuma irin wannan kana shi da yawa kar ta mutusar ka gani kaga an kawo magana a mudawwana ma ce qala fil mudawwana kaza ko kuma warwa an imam malik ruwiya an imam malik kaza warwiya anhu kaza kuma wannan ta saba wancan kuma duk wanda ba manzan Allah ba wataran in ya faɗa wataran zai canja ko ba gaba imam da ce ma minna illa radda wa rudda alaihi yace illa sahiba hadal qabari wa shara ila qabarin nabi sallallahu alaihi wasallam yace dukkanin mu babu wanda bai raddi amma raddi ba yace ba wanda ba za a yi maradi ba sai wa yace sai ma abocin wannan kabarin sai nuna kabarin manzon Allah saboda shi ma tsakanin hawa in huwa illa wahayyu amma duk wanda ba shi ba haka bane sallallahu alaihi wasallam sai ma ce walau balagahu ko kuma a'a in ma hadisin ya isar masa la ya tafu bihi to shi hadisin yana gani ba zai fatawa da shi ba saboda na gani hadisin bai zo masa ta hanyar ta inganta a gurin sa ba to kuma wani zai iya zo masa ta hanyar shi kuma ta inganta duk wanda yake bibiyar karatun hadisi ya san da wannan yanzu aka yi ganin hadisi cikin sunan tirmidhi isnadin sa bai inganta ba kuma hadisi shine a bukari saboda isnadin bukari kuma ya inganta ka gani kaga can ya zo tirmidhi ta hanyar ba tabbatacciya ba bukari kuma ya zo mata wace hanya ingantacciyar hanya an fahimci wannan matsala ko da aka da rafkanuwa ko da gangan ba ma sai da rafkanuwa ba ko da gangan kana sane kai sunna ne ma wani lokacin kai ƙara sura kamar yadda malam ya faɗa anan cewa hadisin na nuna cewa ƙara sura a rako'i guda biyu na ƙarshe wannan sunnar manzon Allah shi domin ga shi yayi sallallahu alaihi wasallam har ya karanta ma aya ta kai goma sha biyar sallallahu alaihi wasallam sai malam ce wa rubba maktasara fihi ma alal fatihati yace kai wani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana taƙaita a cikinsu a cikin mai rako'i guda biyu na ƙarshe ɗin yana taƙaita wajen karanta ne fatiha kaɗai to wannan ne fi yawa wannan ma hadisin waye wancan dai hadisi ne na abu qatada shi ne dai tunda kaga haka ya gaya maka cewa manzon Allah ya ƙaro fi rakatin ukurayni dime bi ta kitabi to lokacin manzon Allah a rako'i guda biyu na ƙarshe kawai fatiha yake karantawa wannan kuma shine yafi yawa shine yafi yawa shi isa a malamin malamai suke cewa hadisin kenan dalilin ne da ke nuna cewa karanta fatiha a rako'i guda biyu na ƙarshe wannan sunna ne ta manzan Allah shi isa ma ce wa zahaba ilaihi akasaru sahaba wa man tabi'ahum akan wannan kuma mafiya yawan sabon manzan Allah suka tafi da wanda suka biyo bayan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam kuma shine aikin da ya fi yawa ga manzon Allah din sallallahu alaihi sallam wancan manzon Allah yayi wani lokaci amma mafi yawa harkoki guda biyu na ƙarshe manzon Allah Fatiha kadai yake karantawa wannan shi yafi yawa shi yafi yawa to wannan kamar yadda na gaya muku wannan wujubul qira'ati din ka cire shi wannan wa qad amara musu salatuhu yana haɗe da abin da muke karanta yanzu sai ce wa amara musi a salatu bi qira'atil fatihati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci mai munar sallar nan tasa Hallad bin Rafi kenan ko bi qira'atil fatihati manzon Allah ya umarci shi da ya karanta Fatiha fi kulli raka'atin a kowace raka'a haythu qala lahu yayin da manzon Allah ya ce da shi ba da an amarhu bi qira'atiha tir ula bayan manzo Allah ya umarci shi ya karanta ta raka a farko mun karanta wannan hadisin ko sai manzo Allah ce masa thumma al zalika fi salatika kullaha sai manzo Allah ce ka aikata haka a sallaka baki ɗayanta kaga annabi mu umarni kenan ko ta raka sai ya karanta ne kenan sai ya karanta fatiha shi yasa in ka hada wannan hadisin na Abu Qatada da yace Allah rako in karshe na takaita wajen karanta fatiha ko in ka hada shi da wannan hadisin na a a a musi'us sala wannan ke tabbatar da cewa karanta fatiha da yi guda biyu na ƙarshe dole ne a cikin sallah sabanin me sabanin kaulin ahnaf sabanin ahnaf suke ganin a'a zaka iya karanta wani abun ba dole sai ita fatiha din ba ko kuma sabanin kamar ainihin shi Muhammad bin Hassan Shaibani da ya ce a rakoyi guda biyu na ƙarshe zaka iya yin tasbihi ko da baka karanta ainihin fatiha ba sai zama wannan hadisin ka da wancan raddi ne a kansa cewa wajibi ne kowace raka'a dole sai ka karanta fatiha dan abin da hadisin suka tabbatar kenan tun da hadisin musu salamun zala raka'a ɗaya koya masa yace kuma a sallar baki ɗaya ka aikata wannan abin da aka koya maka kaga wannan sai muke nan kowace raka'a ta sallah wajibi ne mutum ya karanta fatiha sabanin abin da anar suka faɗa wanda a can bayan mun tattauna magana a hana din mun kuma faɗi hujjojinsu abin da suka dogara da shi sannan mun faɗi maganganun malamai da yadda aka rusa hujjojinsu cewa hujjojinsu ba hujja ba ne. to shi mamar bin Hassan dama ba Hanafi da aka magana su da ya kawo magana ce wacce bata da ƙarfi magana ce mai rauni ta ainihin fuskar dalili to sai sallah ta gaba salatul asri sallar la'asar to wannan abin da ya karanta mai zala na karanta a zahar kamar da dai bayani a wancan satin a karatunmu na asubahi ko an rawaito manzo Allah na karanta wayannan a sallah a zahar amma idan mutum ya karanta waninsu abu ne sananne a gurin kowa sallah ta inganta illa iyaka malamai suna cewa suna cewa wani lokacin ana so mutum ya dinga karanta irin abin da manzan Allah ya karanta dan ya zama ne kenan zai zama yayi koyi da manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam amma al'asar dai abin da ake bukata rakoyi biyun farko fatiha da sura sura ko ce zaka iya karanta rakoyin biyun karshe fatiha wani lokacin zaka iya yin fatiha da sura rakoyi guda biyu na karshe kamar da makaranta yanzu salatul asari sai sallah ta ce sallah la'asar yace wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qara fil qulayni bi fatihatil kitabi wa suratayn a sallar la'asar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta a rako'i guda biyu na farko ya karanta fatiha da kuma sura nan da yace wa suratayn ba yana nufin din raka ɗaya karanta fatiha da surori biyu ba a yana karanta fatiha wa suratayn kenan sai zama suratan fi kulli raka'atin a raka farko ya karanta sura a raka ta biyu ya karanta sura an kara sai ya zama mai kenan suratayn shine abin da ake nufi wa yatawil fil ula ma la yatawil fil thaniya yana tsawaitawa a ta farko irin yanda ba tsawaitawa a ta biyu wannan wani hadisi ne hadisi na makaranta na farko ko hadisi Abu Qatada al-Ansari wa kanu yazunnuna annahu yuridu bidhalika an yudrika an raka'a sun kasance suna da tan annabi yana nufin hakan yana yin hakan dan nufin mutane su riski wannan raka'a wannan bayani ya riga ya gabata a cikin a salatu zuhur wa kana yaqra'u fi kullin minhuma qadara kamsa asharta aya qadara kamsa asharta aya manzo Allah ya kasance yana karanta fi kullin minhuma a kowace raka'a minhuma daga rako'i guda biyu na farko din kenan na sallar asar. qadara kamsa asharta aya gwargwadon aya goma sha biyar qadar nisfu ma yaqra'u fi kullin min rakatin al-ulayn fi zuhur shine gwargwadon rabin abin da yake karantawa a cikin rako'i guda biyu na farkon sallah azhar wannan ma hadisin mun kawo shi ko shine hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda wannan shi ma mun kawo shi a cikin sallah azhar to sun yi kirdadan sallar manzon Allah a rako'i guda biyu na farko yana karanta me alif lam tanzil as-sajda aya 30 ko a rakoyi guda biyu na ƙarshe rabin haka sai yace ko mai karatun karatunsa a sallar la'asar shi kuma kana gwargwadon abin da yake karantawa a rakoyin ƙarshe na ne na sallar azhar kaga shine gwargwadon aya goma sha biyar a rakoyi guda biyu na ƙarshe na sallar la'asar kuma manzala yana karanta rabin haka ka gwargwadon aya bakwai kenan ko ko aya takwas wa kana yaj'alu rakatain al-akhiratayn aksara min al ulayni manzo Allah yakan ce yana sanya raka'o'i guda biyu na ƙarshe na salal la'asar din yana sanya su aqsara min al-ulayi su zama mafiya gajarta daga guda biyu na farko qadar nisfuhuma gwargwadon qadar nisfuhuma gwargwadon rabin su ne muka ce gwargwadon ya karanta kenan aya bakwai ko aya takwas to kana ya qara'u fihi ma bi fatihatil kitabi Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yakan karanta fatiha a cikin su a cikin suwa kenan na rako'i na ƙarshe na sallar la'asar kamar yadda yakan karanta fatiha kada rako'i na ƙarshe na sallar ne a zahar muka ce wannan ne abin da manzan Allah ya fi ko shi ya fi a rako'in ƙarshe ya karanta fatiha kawai wa ya qara'u bisuwar lati dhakarna fi salati zuhr malaba ne ta karatun kawai yace maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan karanta surorin da muka ambata a karatun sallah azhar to manzo Allah yana karanta su al'asar irin su me kenan irin su sabi su rabbikal a'la ko da hal ataka irin su samai wa qari wa samai zatil buru irin su idan sama'un shaqqat diddai irin wannan makanta azhar to manzo Allah yakan karanta su ma al'asar sallallahu alaihi wasallam ka kusan azhar da al'asar kusan dan bambancin nasu ba na bambanci bane kawai inda bambancin yake abinda zaka fahimta wani lokacin azhar kenan ta fi la'asar ne tsawo kawai shi sai sallah ta hudu salatul maghribi sallar magarba wa kana sallallahu alaihi wa sallam ya fiha ahyanan bi isar al-mufassal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wani lokacin yana karanta kisarul mufassal gajerun mufassal a sallar magarba kamar yadda mun karanta hadisin Abu Huraira a can karatun sallar asubahi ta manzon Allah a magarba lokacin ya karanta kisarul mufassal al mufassal muka ce tana fara ne daga ina wasu ka ce al hujurat ko wasu ka ce a qaf daga nan take farawa mufassal din to ba duwalin mufassal ba ba ausadin mufassal ba qisar mufassal can kasa-kasa kenan irin wanda ka fara zaka ka kare ka shiga wata sura sunan qisar mufassal to annabi alaihi salatu wasallam lokacin a magarba su yake karantawa hatta innahum kanu idza sallu ma'ahu wannan hadisi din da muka karanta da bukari da muslim sun fitar da shi hadisin abu huraira ne wanda mun yi bayanin sa tun a karatun mu na sallar asubai sai ce hatta innahum kanu idza sallu ma'ahu har ma sabai sun kasance in sun yi talla sun yi sallah tare da manzon Allah wa sallama bihim manzon Allah yi musu sallama daga sallah an gama an gama bugar bugarba kenan in sarafa aduhum ɗayan su sai ya juya wa innahu la yusru mawaqi'a nablihi idan ya harba kibiyar sai yana ganin inda ta fada annab su ne ‘yan kibban da suke yin wasa da su to an gama sallan magarba a daidai lokacin kuma da mutum zai harba wannan kibiya ɗin zai ga inda ta faɗa kenan gari yana yaya yana da haske kenan me ake izina da shi a sallan magarba gari ya duhu ko rana ta faɗi haka nan kuma wajen shan ruwa ka ce sai gari ya duhu sai taurari sun fito za ka sha ruwa ko sai gari ya duhu taurari sun fito za ka yi sallan magarba wannan aƙidar su waye su kuma daga ina suka samu ta daga yahudawa wannan kuma kaga ya nuna cewa annabi bai tsawaita magarbar ba bai tsawaita ta ba kenan abin da ya karanta a ciki gajeren karatu yayi ko abin da ruwaya din ta nuna kenan wannan hadisin a Rafi bin Khadij hadisin Rafi bin Khadij da yake cewa kunna nusallil magriba ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa yansarifu ahaduna wa innahu la yafsiru Mawaƙi a nablihi yake cewa muna yin sallar magarba tare da manzon Allah ɗayan mai juya an gama magarbar kuma yana ganin inda kibiya su ta faɗa. alamar annabi yi ta da wuri kenan ya gama sallallahu alaihi wa alihi sallam illa iyaka dai a tabbatar magarba din tayi ma'ana a tabbatar rana ta faɗi. to kaga nan manzon Allah bai tsawaita ta ba wannan hadisin an nasai ya fitar da shi da Imam ahmad da sunadi ingantacce wa qara'a fi safarin bittin wa zaitun hadisin bara'u bin azib Allah ya kara masa yadda yace kuntu ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin na kasance tare da manzala a halin tafiya fasamitu ya qara fil magharibi bittin wa zaitun fil raka'ati thaniya yace sai naji manzala na karanta watini wa zaitun har izuwa karshe a raka'a ta biyu shine wannan hadisin cewa manzalan lokaci a sallar magarba a halin tafiya dama a halin tafiya ana tsawaita sallah ne ko ana takaita ta takaita ta yaji manzalan ya karanta ti sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abu Dawud da Tayalisi ya fitar da hadisin da Imam Ahmad da Sinadi ingantacce wa kana ahyanan yaqra'u bi tiwal mufassal wa awsatihi kai wani lokacin ma manzala yana karanta dogwayen mufassal wani lokacin kuma karanta tsaki tsaki a sallan magarba din kaga dogwaye can ka tafi irin su kafin kenan ko da makamantansu tsaki tsaki ka dan yi ƙasa ƙasa haka irin su uluhiya irin su an mai sa'alun da makamantan irin wayannan to lokacin manzo Allah yakan karanta irin wayannan a sallan magarba wa kana taratan kai wani lokacin ma manzo Allah ya kasance ya qara'u bil ladina kafaru wa saddu an sabilillah wace sura ce eh suratu muhammad wani lokacin manzala na karanta ta a magarba hadisi abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda haka yake cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a bihim fil maghribi bil ladina kafaru wa sallu an sabilillah abdullahi dan umar yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu a magarba ya karanta musu suratu muhammad kenan alladina kafaru wa sallu an sabilillah har izuwa ƙarshe hadisin ibnu kuzaima ya fitar da shi da dabarani da al-maqdisi malaci da sinadi ingantacce wa taratan bi tur wani lokacin manzala ya karanta tur wa kitabin mastur fi raqin manshur to wani lokacin manzo Allah ya karanta wannan a magarba tana da tsawo ko ba ta da tsawo to manzo Allah ya karanta a magarba hadisin wa eh hadisi ya shahararren hadisi ne saboda hadisin yana da kissa yana da kissa ko hadisin Jubair bin mutsa'in Allah ya kara masa yadda hadisin Jubair bin mutsa'in hadisin Bukhari da Muslim sun fitar da shi hadisin Jubair bin Mut'im a lokacin da a a a, a Jubair bin Mut'im a a, a, a yake cewa ya zo masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce fasamitu ya qara bi tur fil magharibi kamar da durwar bukari ce sai na ji manzan Allah karanta tur a sallar magariba to amma hadisin na da kissa yana da kissa a lokacin jibril bin Mu'in bai musulunta ba lokacin da ya ji manzan Allah yana wannan karatun sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya zo a wutar waya din yake cewa a a a annahu ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi fida'i badrin fama aslama a lokacin ya zo ne zai fanshi ribatattun yakin da aka ribato a yakin badar kusan mutum saba'in ko da aka yi yakin badar annabi alaihi salatu wasallam Allah ya ba shi nasara an kashe kattan kafirai kuma an ribato wasu wanda har Abbas bafa manzala an ribato da shi to shi Jubair bin Mut'im shi aka aiko ya zo ya fanshe su to a lokacin da ya zo fansa din ne shi sai ce fama a salama bai musulunta ba to a lokacin ya ji manzan Allah ya sai dace ya zo daidai lokacin manzala yana karanta wa tsot wa kitabin mastur shi sai yake cewa a a a a a a ranar bai musulunta bai ce kadda kalatul a a kadda kaltul masjida wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli al-maghriba fa qara bi tsot yace sai na shigo masallaci manzala yana karanta yana sallar magariba yana karanta tsot yace fa inna ma a ka annama a kalbi hina samitul qur'an yace yanda ka san an zuciya ta za ta fashe lokacin da ji karatun alqur'ani shi yasa Allah yake cewa wato zaka yi makin zuciyar dan adam in ba zuciyar dan adam ba ba abin da zai ji qur'ani ko dutse ne da za a sauka da qur'ani mai Allah ya ce ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدئا من خشية الله to irin wannan tasirin ne da ke zuciyarsa da ya zai samu manzala yana yin sallar magarba manzala yana karanta alqur'ani yana karanta dur yace a lokacin da ji zuciyata uwa an dake ta lokacin da ji alqur'ani kaga lokacin bai musulunta ba da wannan kamar ibn hajar da mawaninsa suka ce wannan ke nuna maka idan mutum ya ji abu a halin yana kafiri ko ya ji a halin yana fasiki yana karɓar waya kafiri ana karɓar waya fasiki ko ya ji yana yaro ana karɓar waya yaro to amma san da ya bada ita yana da adala za a karɓi ruwayar kenan me ake izina da shi lokacin da ka bada ruwayar ba lokacin da ka ji ta ba kaga shi lokacin da ya ji ruwayar yana ne kafiri amma san da ya bada ita yana ne musulmi adali an karɓa ko ba karɓa ba kamar yadda yaro ƙarami a amr bin salama kaga yana ƙarin bai wuce shekara biyar ba amma ya kiyaye manzon Allah ya guntsuwa ya furza masa fuska kaga da ya girme ba da ruwar an karba ko ba karba ba to haka da mutum fasiki ne Allah ya tsare ni yana halin fasikanci sai ya ji wata ruwaya to amma yanzu san da ya ba da ita ba fasiki bane ya zama adali ya zama mutumin keke za ka karbi wannan ruwaya an fahimta da ka abin da ake izina da shi lokacin da ka ba da ruwaya din ba lokacin da ka ji ruwaya din ba domin san da ya ji wannan hadisin ko san da ya ji manzala na karanta dur a sallan magarba din a lokacin shi bai musulunta ba amma bayan ya musulunta ya ba da ruwaya din shi yasa ya zo a ruwayar bukari yake cewa falon ma balaga hadihil aya lokacin da manzala ya kawo wannan ayar am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqu am khalaqu samawati wal arda بل لا yuqinun am عندهم qaza'in ربك am هم musaytirun yace ka da kalbi an ya tsira sai da zuciyata ta kusa ta taso uwata ta so ta fito da kirjin saboda yanda alqur'ani saboda wannan ababan da manzala ki karanta tambayoyi ne Allah yake wanda baka saka bada da amsar su ba kawai amsa shine yanda take akwai kaza da kaza ka san babu kawai waye ne wannan Allah ne shi isa a a wata ruwaya ɗin shi jibar bin mu'min ɗin da kansa yake cewa zalika awwal ma waqar al imani fi qalbi yace wannan ne farkon lokacin da imani fara kwankwasa zuciyata daga lokacin imani fara shigarsa ka karshe zama ne ya zama musulmi kuma ingantaccen musulmi wannan ruwaya din da bukari ya kawo da jubairu ke cewa lokacin da manzon Allah ya zo daidai nan alhafiz Ibn Hajar sai ke cewa kenan wa yustafadu annahu ustata min awwalis sura yace kenan da wannan zaka fa'idan cewa manzon Allah tun daga farkon sura ya fara karatu sai yace kuma zahir siyaq annahu qara'a ila akhirha yace kuma zahirin siyaqin ya nuna cewa manzon Allah ya karanta sura din har karshen ta me Ibn Hajar yake so ya fito maka da shi dan ya nuna ma cewa a sallan ma lokacin manzala yana yin dogon karatu kenan anan tsur din manzala daga farkon ta har karshen ta karanta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun faɗa wannan ruwaya din ruwaya ce tawa bukari da muslim ko to sai ce wa taratan bil mursalati wani lokacin manzala ya karanta suratul mursalat war mursalati urfa har zuwa ƙarshen ta shi ma na hadisin shararren hadisi ne ko hadisin waye abdullahi dan abbasin Allah ya ƙara masa yadda wanda hadisin a imam muslim ya fitar da shi na'am imam muslim ya fitar da hadisin haka na imam bukari ma ya fitar da hadisin lokacin da abdullahi dan abbasin babarsa umul fadal allubabatul kubura kubra Allah ya ƙara mata yadda sai ta ji abdullahi dan abbasin a sallan magarba yana karanta wal zai ce ya bunayya ya kai dan dana laqad zakkartani tace ka tunatar da ni da wannan karatun naka bi hadhihi Ta tace hadihi sura hiya akhir ma sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biha fil maghrib ta ce wannan ce ƙarshen surar da ji manzala na karanta a magarba ta ce ka tuna mu ita ce ƙarshen sura na ji manzan Allah kenan ta ji shi na karanta bayan rayuwar manzan Allah ko sai ce ka tuna da ni wannan ce ƙarshen surar da na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta a sallar magarba sallallahu alaihi wa alihi wasallam a haka nan akwai ruwa tirmidhi shi ma a'a hadisin Anas yake cewa karaja ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa asibur ra'sahu fi maradihi fa sallal al-maghriba fa qara bil ya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito kansa yana daure saboda rashin lafiyarsa yayi mana sallar magarba sai manzo Allah ya karanta wal mursalati har izuwa karshen ta an ba Anas ba ita kai al bata Kubra din ruwaya ta ce Tirmidhi Afu da na ce a ko ruwa lubaba din ce to qalat kuma sai lubaba take cewa ma salla ba'daha hatta laqi Allah daga wannan sallar manzo Allah bai ƙara yin sallah ba har sai da Allah subhanahu wataala kaga ka tace amma akwai hadisin Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce wacce ce ƙarshen sallar da manzon Allah yi ita kuma tace azhar shi sa al-hafiz ibn Rajab sai hada ruwayoyi wani ta ce magarba wannan kenan ma'ana a gida wata ce azhar karshen sallar da manzo Allah ya da sabai a masallaci azhar lokacin da ya fito aka zaunar da shi a gefen Abubakar ko manzo Allah yana sallar Abubakar na sallar da sallah Abubakar daga wannan sallar manzo Allah bai ƙara fitowa masallaci sallar ba sallallahu alaihi wasallam waye ya ce mutane sallah Abubakar sai da asuba manzo Allah asuba ta karshe yayi labule gan sun yi sau bayan Abubakar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ana ta fitowa da har sabai sun dimauce ana munna annabi zai fito sai manzo Allah ya ishara ci gaba da sallah yayi murmushi kawai saki labula sallallahu alaihi wa alihi wasallam zaka ruwayin ba su da karo ibn hajar ya hada ruwayoyi din to kaga duk wannan na nuna cewa ya karanta ne dogwaye ko wa kana hayanan ya qara'u bi tsawala tsulaye ne kai wani lokacin ma manzan Allah ya karanta mafiya tsawon surori guda biyu na alkur'ani suna cewa nan mafi inganci a arab ne da ni da an'am shi sa anan sai malik ce ma al-arab rakace ne ko haka na ko Allah ya karanta a arab a cikin rako'i guda biyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ruwayar farko kana yana ya qarau bi tula anan malam yayi lamba za ku gani lamba hudu yace ai bi atwal suratayn tawilatayn mafiya tsayin surori a cikin alqur'ani guda biyu yace tule ta'anis atwal wa tasliya tulayhum al-a'rab ittifaqan yace da ittifaqi na malamai a arab ne wal an'am da kuma sutul an'am alal arjahi a bazance mafi rinjaye kama fil fatahil bari kama da cikin fatahil bari to wa'annan surorin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a sallan magarba ma ya karanta su sai dai zai iya wa duka ko zai iya wa kuma ba duka ba sai mala sai ya ce ma al Arab, kaga manzo Allah ya karanta Arab. sai ya ce ma firraka akaini a cikin rako'o'i guda biyu manzo Allah ya karanta ta kaga in raba ta annabi karatun na wasa ne kuma a magarba sallallahu alaihi wasallam ashe kaga ba da'iman bane a magarba ai ta yin gajeriyar sura ko kamar yadda ruwaya gaba za ta nuna mana ba da'iman bane a ce duk azhar din da za a yi ta duniya a magarba da za a yi ta duniya gajeriyar sura duk magarba gajeriyar sura wannan ya ma saba sunna dan waye waye ya fara dawwama wajen karanta gajere sura a magarba marwan marwan shi isa zaid bin sabit Allah ya kara masa yadda shi wannan hadisin da muka karanta yanzu hadisin Imam Bukhari ya fitar da shi da Abu Dawud hadisin asali shi Marwan a shi ne ya kasance a a a a a hadisin daga daga Urwa ne Urwa ibn Zubair Allah ya ƙara masa yadda yake cewa anna marwan akbar marwan lokaci yana gwamnan madina ke ne ya ba shi labari ƙale ce ƙale zai dubin sabir marwan ya ce zai dan sabir ya ce da ni saboda shi marwan da'ima a magarba gajeren karatu yake to ka shi marwan ba sahabi bane tabi'i ne amma zai dubin sabir fa sahabi ne shine sakataren hada qur'ani ko suna cikin matasa da suka dace alqur'ani karshe karshen rayuwar manzala daddamin su shi yasa da aka zo da qur'ani sai ka sai shine sakatare saboda ga yarinta ga samartaka kuma hadda dan ya ce ko kuma sanin sada ce qur'anin kusan lokacin da qur'anin ya gama sauka duka wannan ce yake san ya sha matsayin sakatare to kaga shi sahabi to dai ga marwan yana yin haka marwan sai ce sai zaid bin sabi shi da ni malaka taqra'u fil magharibi bi qisarin mufassal me yasa ne ka ne duk magana yake karanta mana yan gajerun mufassal mufassal din ma gajeru sai ya ce masa laqad kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qara fil magharibi dulai dulai ne yace to manzon Allah ya kasance a magarba yana karanta mafiya tsawon surori na alqur'ani to sai shi Abdullahi bin Abi Mulaika ne almajirin Urwa a wannan isnadin yace qultu Urwa sai na da urwa ma ulal kulaye ne ƙala al'ara. Ya ce sai na tambayi urwa to wanne ne mafiya tsawon da yake karantawa sai urwa ya ce mu a'raf wannan ko su ba ko karanta ta ko to manzala magarba ya karanta kaga wannan ke ma dawwama a karanta gajeren sura a magarba ba shine sunna ba wani lokacin manzo Allah dogwa yake karantawa shi yasa malamai suka ce mutum ba zai ce an yi nuskin karanta dogo sura a magarba ba suka ce sai dai ma mu faɗa ka san haka mu ce an yi nuskin karanta gajeriyar in ma akwai nuskin domin hadisin a a a Abdullahi dan Abbas da karanta war mursalati ce shine karshen ƙarshen annabi a magarba ko kaga shine ma karshen al'amari ko inda nuski sai ya ce gajeriyar aka nuski ba doguwar ba in ma da nuskin kenan balle babu wani nuski abin da risan suke nunawa ana karanta ya a magarba wani lokaci kuma ana karanta ne doguwa dawwama wajen karanta gajeriyar sura da'iman din magarba gajeriyar sura wannan sunnan marwan ce ba sunnar manzon Allah shi sa zaid ibn sabit tunda shi sabon manzon Allah ne yayi wa shi marwan din inkari kaga da da'iman manzala gajeriya yake karantawa da zaid ibn sabit ba zai wa marwan inkari ba inkarin da ya masa alama ce da ke nuna cewa abin da marwan yake ya saba sunna da aka sunna shi ne lokacin a karanta dogon karatu a sallan magarba ana fata mun fahimci wannan sai mali ce wa taratan wani hadisi bukari ya fitar da shi kamar yana faɗa ko da abu dauda da ibnu kuzaima da imam Muhammad da suraj duk sun fitar da hadisin wa taratan bil anfal tar raka'ataini wani lokacin manzo ya karanta suratul anfal a rako'i guda biyu kaga wannan ma akwai tsawo ko ba tsawo shi ma akwai tsawo shi ma kusau shi isa a za ga su a malikiya me suke gani a sabbalan magarba da'imin me za a karanta isa da mufassar aka shi isa da imamu shafi aka ce masa a a a a a kareha imamu malik imam malik ya karanta karanta dogon suru a magarba imamu shafi ce inni la akarhu dalika imamu shafi ce ni kuma bana karanta wannan kaga ai malamin sa shi yayi karatu wurin imam malik ya bi ce shi kenan malamin mazhabi na ya dawa ya yace ni la akrahu dalik ni ba na karanta wannan saboda ni saboda muna da dace daga manzon Allah yace kai bal yusahabu ma yace wannan abu ne ma wanda ake san sa tunda ya tabbata na bale salatu wassalam yayi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokaci ya dan tafi wannan hadisi makaranta na ƙarshe a a a a hadisi ubay bin ka'ab ne Allah ya ƙara masa yadda shi ma ya faɗi cewa a a annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya qara'u fil magharibi suratul anfal manzo Allah ya karanta suratul anfal a cikin sallar magarba wanda hadisin a dabara ne ya fitar da shi cikin mujamul kabir da isnadi wanda yake ingantacce kuma nan za mu tsaya insha Allah har ma mu wuce lokacin walhamdulillahi rabbil alamin الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين شيء السلام عليكم يا سابي كده بسوء ألوكة من زان الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام ya nuna sabai mahimmanci da ta sauwa cikin sallah shi isa ya zo a hadisin annu'man ibn bashir Allah ya kara masa yadda cikin sahih muslim yace manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana da yi sauyi su kufa yana da sauyi kamar inda ake daidaita kibiya a cikin kwarinta za a harba yace ya ce da sai da ya ga kunna kalla mun fahimci yadda ake daidaita sawu faka raja man sai wutar manzan Allah ya hatta ka da an yukaddira an yi ƙama har manzan Allah zai kabara Ya ce yace a rajulan badiyan sadur sai manzan Allah ya gona mutum ƙirjinsa ya ɗan fituwa ka gaba daga sau sai manzan Allah ya fasa yin kabara harama sai ce su kufakun aula aw kali fannan Allahu baina wujuhikum manzan Allah ce lalle wallahi ko dai ku dinga daidaita sauku ko kuma Allah ya saba kuskuncin ta hanyar mai kenan ku ringa gaba da kiyayya a junan yisa kuma zaka ga wannan wani sirri ne da manzon Allah ya faɗa da mutum zai zo ku yi sallah da shi kana kokarin ku hada sauka ga yana janye jikin sai kaji kana jin haushin sa hada sau din yana haifar da soyayya san juna tsakanin musulmi da honorable da excellency da alhaji da malam da talakan gari ko talakan unguwa duk an hada an sau wani baya jin yafi wani zuciya za ta haɗu ko ba ta haɗu ba za ta haɗu wannan shine da manzon Allah yake bayawa daidaita sau muhimmanci shi yasa zance fi inganci daidaita sau a cikin sallah wajibi tunda manzo Allah ce inna taswiyatu sufufi min tamani Sallah daidaita sau na daga cikar sallah cikar sallah wajibi ne ko ba wajibi bane to daidaita sau na daga cikar sallah kaga daidaita sau wajibi shi yasa sabon manzo Allah suke cewa mun ga ɗayan mu yalziqu mankibahu bi mankibi sahibi yana hada kafadarsa da kafadar mai dan uwansa wa qadamu bi qadam sahibi yana hada diddigin sa diddigin dan uwansa haka suke hada sauran su ka fada da ka fada sun hadu diddige diddige sun hadu yana babu wani kalal a tsakanin su shi yasa manzo Allah yake cewa wasaddul kalal ko ku toshe duk wata kafa saboda wannan kafar da kuke bari to shedan sai ya amfani da ita da ko wani shine yanayin da suke hada su suna da kafadin su da kafadin su da kuma yanin digadigan su Allah ya kara musu yadda wannan ce masallacin annabi alaihi salam zuwa baƙi zai kai daga nan zuwa ina domin mu gane sai ga yanda masallacin yake yanzu ba haka yake da ba yanzu daga masallacin annabi zuwa baƙi ba da tafiya ba ce saboda masallacin an faɗaɗa shi ya yi girma da yawa amma a daɗin zai zama ya fi haka da haka yanzu afuwa za ka yi min zuwa sati mai zuwa sai in koma ga malamai mun lawa suka ce a tsakani a daɗin an fahimta abuwa da za yi min kenan insha Allah bari in ware ta ma don kan na manta wannan ce wace irin addu'a ake idan mutum ya yi sujjada idan yana karanta ƙur'ani da kuma wace idan Allah ya yi masa wata kyauta wato yana nufin sujudi a shukur da kuma sujudi tilawa to a sujudi tilawa ana karanta wajjatu wajhi lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu me gaba bi haulihi wa quwwati wannan ruwayar malamai suna hassana ta ana karanta wannan idan baka iya wannan ba duk abin da ka san ana karanta ana yi mutum biyu a za zaka iya zaka iya sujudu shukr gaskiya ban kiyaye wani abu bantacce ni ban kiyaye ba an gane so dai wa ina so a fahimci wannan in na ce ban san abu ba ina nufin babu ba ni ban kiyaye wata addu'a ke keɓantacciya da ake a sujudi shukur ba gaskiya amma da sujudi tilawa ga abin da wannan ya tabbata da sinadi hasani cewa ana karantawa to sai wannan tambayar to wannan tambayar tana yawan maimaituwa har sa ma na gane mai rubutu ta shi yana cewa da gaske ne ana samun wani zunubi da Allah baya gafartawa misali wasuwashin shedan wanda mutum zai furta kafirci ne shi idan wannan zunubin idan mutum ya furta kuma ya musulunta Allah zai gafarta masa to na farko shi mai takaddar dan gaskiya har na gane waye saboda yawan rubutun ko muna yawan wayar shi ina yawan yi masa nasiha shi dan yana damun ka yana neman ya hana ka yin addini shedan yana damun ka da waswasi in kana son zaman lafiya ka watsar da wannan waswasi dan gaskiya da wuya a cikakken sati bai bugu waya irin wannan tambayar ba ko yayi mafarkin kaza ko kaza ya faru shi yanzu bai fita daga musulunci ba wani lokacin ma yana kuka zai bugun waya shi yayi kaza bai fita daga musulunci ba to na siya da nake ma a dadin da ita zan kare maka wannan shedan da yake maka yawo da hankali idan kuma ka biye masa to zai raba ka da addini manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sabai sun tambaye shi to ya manzala abin da ɗayan ne yake ji a zuciyarsa wanda inda ya furta shi ya kafarta me matsayin sa manzala ce aw ah, la tajiduna zalika manzala ce au dama kuna jin haka suka ce muna ji ya manzala manzala ce zalika sarihul imani sai manzala ce to a wannan ne tsantsar imani ma'ana me yake nufi ba jin abun ba da in ka jin ba ka furta kuma ce tun kuɗe shi alama kana da me nan, kana da imani kuma Allah ya riga ya gaya mana subhanahu wa ta'ala lokacin da Allah ya saukar da a'a lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir lokacin da wannan ta sauka sabai sun tafi wurin manzon Allah ruwa ta cikin sahih muslim ko hadisin abdullahi dan abbasin Allah ya kara masa yadda suka je gurin su ce ya manzon Allah Allah ya sauka mana da abin da zamu iya sallah azumi zakka Hajji, amma yau ya manzala an sauka da wata aya wacce ba za mu iya ba saboda in kun kula ayar mai take nuna ba har wasu wasu zuciya Allah zai kama kansa sai ce ba za mu iya wannan ba sai manzala ya ce kar ku faɗi irin abin da banu isra'ila suka faɗa sami'ina wa asaina sai manzala ce qulu sami'na wa ata'na ku ce mun ji mun bi gufaranaka rabbana wa ilaikal masir abdullahi da ba ce sai wanne ya zama danye a harshen sabon manzon Allah kawai suka dinga sami'na wa ata'na gufaranaka rabbana wa ilaikal masir fa nasakadaha amana rasulu بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا الله يتسنشي سمعنا وأبعنا غفرانك ربنا وإليك المسير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا سنشي الله كذا كاما مو أم من تكون من كسكري هو ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا kama hamaltu Allah Allah ka ɗora mana nauyi irin yadda ka ɗora nasu gabace mu rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi sun ce Allah kar ka ɗora mana abin da ba za mu iya ba wa afu anna wa ghafir lana kai mana afuwa kai mana gafara wa rahamna ka ji kanmu anta maulana kai ne majibincin lamarin mu fansurna alal qawmil kafirin da gama sai manzo Allah ya ce qala na'am Allah ya ce eh a wata ruwaya din Allah ya ce kad fa'altu wanda abin da ko roƙa na yi muku ashe kaga abin da yake darso ma a zuciya kuma duk musulmi yana jin wannan ya zo ruwa ya rama cikin musulmi din yi sahabbai sun ce da manzala ya manzala ɗayan mai yana jin lokacin sai ya ce Allahu khalaqal Allah ya halitta halitta kaga wani dariya har ma ya san yana yi Allah ya halicci halitta Allah ya halicci kaza ya halicci kaza sai ka ji a zuciya ta ce wato shi Allah ya halicci. shi sai manzala ce ɗayan ku ya ja ka ce amintu billahi ba inda manzala ya bada mafita ba ce amintu billahi shedan abokin gaban mu inna shaytan lakum aduwwun fattakizuhu aduwa ba zai kyale ka ba ka ji irin wannan wasuwasin da kake ji bai fidda ka daga musulunci sannan magana ka ta biyu in ma mutum ya fita kalmar kafirci ya kafirta in ya dawo musulunci Allah zai karɓe shi kuma zai karɓa ba zai karɓe shi in dai da gaske dawo kai sahabi na annabi in ya yarda kuma ya ƙara dawo musulunci darajar su sahabi ta dawo ash'ab bin qais duk malaman duniya suna rasa fashi a matsayin sahabi ya yarda ya ƙara dawo musulunci lokacin abubakar ka ɗauko a a uyena bin hisrin lokacin da annabi ya koma zuwa ga Allah abubakar ya zama halifa na manzan Allah lokacin su a musailama a su dalaiha al-Asadi suke dawa annabta uyena ya bi dalaiha a matsayin annabi abubakar ya tura runduna aka kace kace da su aka kamo uyena abubakar ya tubar da shi ya tuba ya ƙara wa musulunci kuma yana nan manzan musulmi ko ba nan idan ka ji ana Allah ba zai gafarta mutum ba to bai nemi gafarar bane sai da ran sai zo ina karan karma inna Allah yaqbal tawbatal abd ma lam ko kuma a lokacin rana ta bullo yawma yati babu ayatar rabbika la tanfa'u nafsin imanuha allati lan kun amanan min qabl aw kasabat fi imaniha khaira in dai kafin kafin rana ta bullo don fadar ta katu ba to Allah zai kafe ka matukar baka zo gargara ba an ciro ran ya zo karan karma ka tuba Allah zai karbe ka ga yaro kankani hadisin bukhari ko hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa da sai al Bukhari ba Yahude ne yaron babansa ba Yahude ne amma yana dan yi wa manzon Allah hidima bai da lafiya manzon Allah ya duduba shi manzon Allah ya ce aslim ka musulunta yaro sai kalli babansa sai uban shi dai Abul Qasim kai iyo baban Qasim biyayya yaron ya musulunta yana musulunta ya mutu saboda lokacin rai bai zo karankar karma ba manzo Allah ya fito yana alhamdulillah allazi anqadahu minan nar yabo ya tabbata ga ubangijin da ya tsamo wanda wato dai misalai irin wannan suna da yawa da ka daina damun kanka in ka ji irin wannan ka ce amantu billahi kuma ya zama kana ka daina kadaita ka kai kadai wani lokacin kadaita ka kai kadai tana haifar maka da wannan ka daina kadaita ka ka dinga zama da mutane amma na kirki in ba ni zaka zama da shi dauko qur'ani ka karanta shine abin da zaka dinga yi da ka wannan waswasi ne na shaitan Allah ta'ala ya kare mu daga sharrin sa Allah ta'ala ya kashe muna masu imani ya kashe muna masu imani Allah muna roƙon ka bamu fito aljanna fi dausi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.